sojoji sun yi nasarar kama 'yan ta'adda tare da ceto waɗanda aka yi garkuwa da su a jihar katsina shugaba buhari za ya saka hannu ga kasafin kuɗi na shekarar 2021 an samu karin mutane 1,016 waɗanda aka tabbatar suna ɗauki da cutar corona a najeriya a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa abokan hulɗa za su samu kuɗaɗen da suka biya na na'urar awon hasken lantarki a labarin wasanni kuwa najeriya za ta shiga cikin gasar wasannin motsa jiki na olympic da za a gudanar a ƙasar tokyo a shekara mai kamawa a labarin ƙasashen ƙetare kuwa tsohon shugaban ƙasar ghana ya yi watsi da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a labarin SBTV sashen Hausa tare da ni Fatima Ibrahim. Rundunar sojojin Najeriya na karkashin shirin yaƙi da ta'addanci ta Operation Hadarin Daji ta ci gaba da samun nasarori a yunkurinta na kare rayuwa da dukiyar al'ummar kasar nan. Bayan samun ingantaccen bayanai akan ayyukan 'yan ta'adda a ƙauyen Gurma na cikin ƙaramar hukumar mulki ta Kofi, sojojin tare da haɗin gwiwar jami'an hukumar 'yan sanda sun yi nasara akan waɗannan 'yan ta'addan. waɗanda suka yi garkuwa da wasu mutane na ƙauyen ƙwayawa a ƙaramar hukumar mulki ta safana duk a jihar ta katsina sojojin waɗanda suka samu gudunmawa daga mayakan sama na sojojin najeriya sun samu galaba akan 'yan ta'addan inda suka tsere cikin jeji wannan ya ba sojojin damar ceto mata goma sha takwas da yara biyar tare da kwato shanu saba'in da biyar daga hannun 'yan ta'addan a wannan arangama sojojin sun yi nasarar cafke wani mutum mai suna muhammad sale wanda ake tuhumar da samarwa 'yan ta'addan bayanai kuma sun kwato bindigogi da harsasai a ranar alhamis ɗin ne shugaban kasa muhammadu buhari za ya saka hannu ga kasafin kudin shekarar 2021 ta hakin taro na majalisar zartaswa ta kasa da ke fadar shugaban kasa a abuja wannan bayani ya fito ne daga bakin mai magana da yawon shugaban ƙasar malam garba shehu a wata zantawa da yi da manema labarai wannan yana zuwa ne bayan majalisar dokokin ƙasar ta aminta da kasafin kudi. na naira tiriliyan goma sha uku da digo biyar bayan sun gabatar da shi a gaban shugaban kasa. waɗanda ake sa ran sun halarci bikin sa hannun sun hada da mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi osinbajo da shugaban majalisar dattawa ta ƙasa sanata ahmad lawal da kakakin majalisar wakilai mr femi bajiya biyamila da sauran mambobin majalisar dokokin sauran sun hada da ministan kuɗi ta ƙasa hajiya zainab ahmad da karamin minista na ma'aikatar kuɗi mr clement abba da gwamnan babban bankin najeriya mr godwin emifele da kuma babban darakta a ofishin ministan kudi na tarayya mr ben akabueze da dai sauransu gwamnatin tarayya ta buƙaci gwamnonin jihohin ƙasar na da su ɗauki matakan gaggawa domin hana yaduwar cutar corona a jihohinsu bayanin hakan ya biyo bayan rashin koɗin kula da jihohin ƙasar nan ke nunawa dangane da cutar corona daya daga cikin matakan sun hada da rufe cibiyoyin killace mutane tare da cewa jihohin sun kwashe makonni da dama ba su ba da rahotannin samun wani mai dauke da cutar ba wanda ya nuna cewa ba sa gudanar da aikin gwaji kamar yadda ya kamata bayanan sun nuna cewa yawancin cibiyoyin gwaji 90 da ke a jihohin ba sa gudanar da aikinsu amma akwai alamun mazauna yankin babban birnin tarayya abuja za su samu sawaba a sakamakon samun tukunyar ajiye iskar shakawa guda 100 a kowace rana daga kamfanin sarrafa karafe na abuja wani bincike da manema labarai suka yi ya nuna shirin yaƙi da annobar corona na ƙasa ya samu tangarɗa a sakamakon rashin kulawa da gwamnatocin jihohi da kuma lalacewar kayayyakin aiki bayan kwashe watanni tara suna gudanar da yajin aiki malaman jami'o'in ƙasar na a ƙarƙashin tutar ƙungiyar malaman jami'o'in ƙasar wato asu sun janye yajin aikin a ranar 23 ga watan Disamba na shekarar 2020. Amma har zuwa yanzu akwai wata takaddamar inda kungiyar malaman ta barazanar komawa a matsayinta idan har gwamnatin tarayya ta ƙi ta biya sauran bukatunta waɗanda aka yarjejeniyar da ta cimmawa da gwamnatin ta tarayya. Haka kuma yarjejeniyar ba ta nufin cewa za a buɗe makarantun ba a nan take. A wani jawabi da ya gabatarwa manema labarai shugaban kungiyar ta aso na ƙasa farfesa biodun ogunyemi ya bayyana cewa a bisa la'akari da barazanar annobar corona sake bude makarantun yana a hannun gwamnatin tarayya wadda a halin yanzu ta bayar da umarnin rufe wasu wuraren da dama domin hana yaduwar annobar wadda ta sake bulla a karo na biyu wannan ya nuna duk da kungiyar ta janya jan aikin dalibai za su jira har lokacin da aka samu saukin wannan sabuwar barazanar cutar ta corona kafin su koma azuzuwa domin ci gaba da karatu. cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa ta bayar da sanarwar samun wasu ƙarin mutane dubu ɗaya da goma sha shida waɗanda gwaji ya tabbatar suna ɗauke da cutar corona a najeriya cibiyar ta sanar da haka a wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na twitter a ranar larabar da ta gabata a yanzu haka mutane dubu da da ɗari shida da ne aka tabbatar suna ɗauke da cutar a najeriya tun a lokacin da aka sanar da ɓullar wannan annobar a ranar 27 ga watan fabrairu na shekarar 2020 cibiyar ta sanar da cewa a cikin wannan jimillar mutane 86,576 suka samu waraka inda mutane 1,385 suka gamu gidan gaskiya a sakamakon kamuwa da cutar a nahiyar afirka mutane miliyan 2,644 da 112 suka kamu da cutar kuma mutane 62,366 ne suka rasa rayukansu a sanadiyar kamuwa da wannan cuta a fadin duniyar nan kuwa mutane miliyan 79,232,555 suka kamu da cutar inda mutane miliyan 1,754,493 suka riga mu gidan gaskiya ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar kwara ta ce ta damu sosai da samun labarin korar malamai 2,414 aiki a jihar waɗanda tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe ta ɗauka aiki shugaban kungiyar isa ore ya bayyana cewa matakin da aka dauka na sallamar waɗannan ma'aikata ya yi tsanani matuƙa ganin yadda ta yi la'akari da iyalan da suke da su da kuma sauran waɗanda suke taimaka ma wannan kora dai da aka yi wa malaman za ta iya haifar da matsaloli ga iyalansu da kuma kawo cikas a bangaren sha'anin ilimin ya bayyana cewa matakin da gwamnatin ta ɗauka na sake ɗaukar sababbin malaman zai iya haifar da cikas a bangaren ilimi a jihar mr isa ore ya roƙi gwamna da kuma gwamnatin jihar kwara da su yi wa Allah su duba su gani idan akwai yiwuwar dawo da waɗannan malaman bakin aikinsu. A labarin kasuwanci da masana'antu kuwa, Hukumar kula da harkokin wutar lantarki ta ƙasa NEC ta bayyana abokan cinikayyar kamfanonin raba wutar lantarki da suka biya kuɗaɗe a ƙarƙashin shirin samar da na'urorin awon wutar lantarki za a mayar musu da kuɗaɗensu hukumar ta bayyana haka ne a ranar larabar da ta gabata ta hannun shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar mr michael falosi wannan ya biyo bayan sanarwar da gwamnatin tarayya cewa za ta samar da na'urorin awon wutar lantarki har guda miliyan shida a kyauta a ƙarƙashin wani shiri na samarwa 'yan ƙasar nan waɗannan na'urori haka kuma waɗanda suka biya kuɗin samun wannan na'urori to za a mayar musu da kuɗaɗen su a ƙarƙashin shirin samar da na'urorin abokan cinikayyar kamfanin suna da zaɓi biyu na mallakar na'urar ko dai su biya kuɗin a lokaci ɗaya ko kuma su biya kuɗaɗen ta hanyar bayar da wani kaso a kowane wata hukumar ta bayyana cewa wannan shi ya samu naƙasu a dalilin wasu matsalolin da aka samu to ga nazifi abubakar zaki ɗauki da labaran wasanni Barkanmu da zuwa sashen labarun wasanni na gidan talabijin na Standard boys inda za ku ji cewa ministan matasa da wasanni Mr. Sunday Dare ya ce 'yan wasar kasar nan za su shiga wasanni goma sha ɗaya na motsa jiki na Olympic wanda zai gudana a birnin Tokyo na kasar Japan. Ministan ya tabbatar da haka ne ga manema labarai ta hannun mai taimakawa minista akan yada labarai John Joshua a kanji. a babban birnin tarayya Abuja. Mr. Dare ya ce Najeriya za ta shiga wasannin domin samun nasara kuma tana shirye-shiryen ganin tabbacin samun hakan. Ya ƙara da cewa ma'aikatar ta mai da hankali ne ga shirye-shiryen da suka dace domin tunkarar gasar da za a buga a birnin tokyo na kasar japan ita dai wannan gasar watanni shida kacal suka rage a gudanar da ita amma 'yan wasan najeriya yanzu haka suna sansanoni domin shirye-shiryen shiga wasanni mr ya ce suna da sansanoni guda hudu a garuruwan abuja fatakwal da akure da kuma Legas. ya ƙara da cewa nan da shekara mai zuwa za su faɗaɗa sansanonin domin ƙirƙiro wasu sababbin wasanni wanda hakan zai taimaka wajen fita ƙasashen ƙetare don koyo wasu abubuwan daban a fannin wasanni labarun wasannin kenan nazifi abubakar zaki na barku lafiya za mu leƙa shafukan manasa da zumunta kafin mu kawo muku labarin ƙasashen ƙetare madalla shugaban masu adawa na kasar ghana mr john mahama wanda ya zo na biyu a zaben shugaban kasa da aka gudanar a kwanakin baya kuma wanda ke ci gaba da janyo cece kuce ya kai kara a gaban kotun kolin kasar yana neman a sake gudanar da zaben yana nuni da cewa an tafka maguɗi yayin gudanar da zaben mr mahama ya roƙi kotun ta umarci hukumar zaɓe ta ƙasar ghana da ta sake gudanar da wani sabon zaben takardar karar ta kara da cewa sanarwar ranar tara ga watan disamba na shekarar 2020 wadda ta ayyana abokan hamayyar hamayyarsa mr nana akufo ado a matsayin wanda ya ci zaben ta sabawa dokar kundin tsarin mulkin kasar ghana saboda haka baya da wani tasiri a doka takardar ta ci gaba da cewa mr mahama yana roƙon kotu ta dakatar da mr akufo ado daga kiran kansa shugaban kasar da aka zaɓa hukumar zaɓen ƙasar ghana ta ayyana mr nana akufo ado a matsayin wanda ya nasarar lashe zaɓen da kashi 51.59 na ƙuri'un da aka jefa inda mr john mahama ya zo na biyu da kashi 47.36 na ƙuri'un da aka jefa masu sa ido sun bayyana cewa an gudanar da zaɓen cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ba tare da wani makudi ba amma 'yan sanda sun nuna cewa an hallaka mutane biyar tare da jikata wasu goma sha tara a rikice-rikicen da aka alakanta da zaben wannan shine karo na uku da mutanen biyu suka yi takarar zaben shugaban kasar a tsakaninsu ta duka duka a nan muka kawo ƙarshen labaran daga nan gidan talabijin na standard voice amma kafin da sallama da kuka fitar kanin labaran sojoji sun yi nasarar kama 'yan ta'adda tare da ceto waɗanda aka yi garkuwa da su a jihar katsina haka kuma kun ji cewa shugaba buhari za ya saka hannu ga kasafin kuɗi na shekarar 2021 an samu ƙarin mutane 1,016 waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar corona a najeriya a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa kun ji cewar abokan hulɗa za su samu kuɗaɗen da suka biya na na'urar awon hasken lantarki a labarin wasanni kuwa kun ji cewar najeriya za ta shiga cikin gasar wasannin motsa jiki na olympic da zai gudana a ƙasar tokyo a shekara mai kamawa labarun kasashen ketare kuwa kun ji cewar tsohon shugaban kasar ghana ya yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasar a madadin kowa da kowa musamman shugaban sashen labarai alhaji ibrahim garba tunan da kuma shugaban sashen hausa mr lawal sama'ila fatima ibrahim ke ce da kuma kwani lafiya